Mutane sama da ɗari biyar waɗanda suka haɗa da mata da yara har ma da tsofaffi ne jirgin Max Air ya sabke a filin jirgin saman Jori Hamani da misalin karfe uku na ranar wannan Laraba takwas ga watan Yuni. Waɗannan mutane da aka bayyana a matsayin 'yan asalin jihar Maradi da jihar Zandar sun tare ne a Ghana inda suka mamaye titunan biranen ƙasar da sunan bara. Lamarin da gwamnatin Nijar ta ce ba za ta lamunta da shi ba mafari kenan aka maido su gida ga jawabin da ministan ayyukan jin kai alhaji lawan magaji musu lokacin da suka iso yan uwa da sunan gwamnati da sunan shugaban kasa bazin muhammad muna muku barka da zawa gida kowa ya bar gida gida ya bar shi kun je bara wata ƙasa abin da bai dace ba a gare mu mu 'yan Nijar saboda haka shugaban ƙasa ya ce a yi ƙoƙari a maido ku gida cikin mutuncinku insha Allah abin da muka yi ƙarfi kuma za mu yi muku don ku ji daɗin rayuwarku a karkararku. Waɗanda muka zanta da su daga cikin waɗannan mabarata sun yi nadamar shiga wannan harka ta ƙasƙanci, ko da yake a cewarsu talauci da rashin madogara ne mafarin ficewarsu daga gida ba shiri. Suna na Hawwa'u, shugaban ƙasa mafazan ya maido mu gida, man Allah duban godiya, saka Allah haira Allah ƙara mashi girma. Yanda ya yi ƙoƙari ya maido mu, Allah ya bashi abin da za ya bamu. Ba a yi makaranta ba, muna shan matsaloli yanzu ga mu ba mu da aikin yi wanda ka ga ya ta bara ai ba da aikin yi yanzu muna neman alfarma wurin Allah da fazan da ya maido mu mu samu aikin yi 'yan eh, sana'a da za mu yi muna kasa kasa 'yan kaya mu tsohi bakin tamu ana so mu yan kayan miya muna saidawa mu samu abincin da za mu ci. Sai suna Abdul Abdul Azizu, in taimaka kasuwar dabbobi nake. Raguna awaki haka nake sayi. yin sai kamar hudu kamar biyar sai samu riba kamar ta shika shidda ta shika biyar so bi sabi lillahi kawai in Allah kawo kadara bayan da za a yi abin da kaje nema baka samu bayan da kake so a rayuwar mu da saboda Allah ba mu hata mu koma ministan ayyukan jin kai ya bayyana cewa gwamnatin Nijar ta lashi takoban tsaurara matakai don kawo karshen wannan al'amari na yi wa ƙasa mummunar talla a idan duniya babban kundin mu na shari'a kudirin eh, shi na 181 ya ce duk wanda zai ɗauki yaro zuwa har shekara goma sha takwas don ya sa shi ya yi bara da ya ba shi abinci dokar ƙasa za ta bige shi zai yi watanni a kaso kai za a iya ma tambaye shi ya ba da kuɗi don ya sabke hakkin ƙasa a kan shi inda suka ta yi akwai talakawa wanda sun yi su matalauci talauci zicciya ne ya kamata su gane wannan su tsaya su ci garin rogo da kunu su yi noman rani namiji ya tura matar shi da diya da har na makwabta su je su nemo mishi abinci ai Allah ma ya tambaye mutum da kiwo ya bamu shugaban kungiyar agaji ta DHD Africa Kabiru Isa da ke ɗaya daga cikin waɗanda suka tarbi waɗannan mutane ya shawarci hukumomi akan buƙatar mai da hankali wajen ayyukan faɗakarwa waɗannan mutane a kwatanta musu yin aikin hannu ko kuma wata sana'antoji waɗanda sun ka kamata da haka domin waɗannan bayan Allah suke yawo da su ba su tsaya su yi karatu sun gurɓata musu tarbiyya haka. Bayan da aka ba su damar cin abinci da samun ɗan takaitaccen lokacin hutu, motocin bas bas sun kwashe waɗannan mutane da nufin mayar da su garuruwansu na asali, yayin da jirgi ya juya zuwa ƙasar Ghana domin kwaso ragowar wasu ɗaruruwan mabarata a ci gaba da zartar da shirin da gwamnatin Nijar ta kaddamar don kwashe illahirin 'yan ƙasar da ke zaune a ƙasashen waje da sunan bara. a watan maris din da ya gabata ma nijar ta kwashe wasu 'yan kasar sama da dubu daga senegal inda suka tare a matsayin mabarata sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar